Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 28 ga watan Satumban shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. To Murtala sakataren janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO John Stoltenberg ya faɗa a yau Alhamis cewa a hankali dakarun Ukraine suna samun galaba a daidai lokacin da suke gwabza kazaman faɗa da Rasha. A yau Alhamis shugaban 'yan awaran ƙasar da ta ayyana cin gashin kanta a yankin Nagorno-Karabakh ya ce ƙungiyar za ta wargaje ta kuma daina aiki nan da ƙarshen shekara. amurka da iran sun musanta rahotannin da ke cewa bangarorin biyu na yin tattaunawar sirri bayan wata yarjejeniyar musayar fursunoni da suka cimma a farkon wannan watan da ta kunshi sakin biliyoyin daloli na iran da aka sanya wa takunkumi to bayan labaran duniya za ku ji cewa 'yan najeriya sun fara ba da cigiyar inda shugaban kasar bola ahmed tinubu ya makale tun bayan taron majalisar ɗinkin duniya da ya halarta a amurka duk da cewa akwai wani bayani da ke nuna cewa ya ratsa paris to amma wannan gaskiya an dai faɗa ne amma dai 'yan ƙasa wato ba a sanar da su ba halin da yake ciki yayin da kotunan sauraron kararrakin zaben gwamna a najeriya ke ci gaba da zaman yanke hukunci masana shari'a na yin tsokaci dangane da sabon salon zaman kotu ta hanyar na'urar sadarwar zamani ta bidiyo idan ya kasance alkalai suna da dama su je wani wuri su boye su ba da hukunci ta abin nan kafar sadarwar dubarudu wannan abin zai iya zama unguwar zoma yanke haihuwa ta harkokin cin hanci da rashawa da kuma da hana a harkokin kotu kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin wani lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare idan da hali to amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren janar ɗin ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Alhamis cewa a hankali dakarun Ukraine suna samun galaba a daidai lokacin da ake gwabza zaman faɗa ya kuma ci gaba da yin kira ga ƙasashe abokan hulɗar Ukraine da su bada ƙarin taimako da samar da kayayyakin soji da kuma hanzarta tura makamai zuwa Ukraine. da yake magana a gefen shugaban ukraine volodymyr zelensky stoltenberg ya ce kungiyar tsaron NATO na da sharaɗan kwangiloli da aka tanada na dala biliyan 2.5 don makaman ukraine stoltenberg ya ce muhimmin abu ne ga kungiyar tsaron NATO ta sama wa ukraine abin da take bukata domin samun nasara a yakin Rundunar sojan Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙi guda 34 daga cikin 44 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a ƙasar a cikin dare. A yau Alhamis shugaban 'yan awaren ƙasar da ta ayyana cin gashin kanta a yankin Nagorno-Karabakh ya ce kungiyar za ta wargaje ta kuma daina aiki nan da ƙarshen shekara yayin da wasu dubban 'yan ƙabilar Armenia ke tserewa daga yankin zuwa ƙasar Armenia. sanarwar da shugaban 'yan awaran sambel shakramanyan ya fidda na zuwa ne bayan farmakin da sojojin azerbaijan suka kai a makon da ya gabata don sake kwato yankin hukumomin kasar armenia sun ce fiye da rabin 'yan kabilar armenia su 120 da ke zama a yankin nagorno karabakh sun tsallaka zuwa kasar da safiyar yau alhamis Ƙaurar 'yan kabilar da aka fara gani ranar Lahadin da ta gabata, lamarin da ya yi sanadin kawo cunkoson motoci a kan hanyar zuwa Armenia. Na zuwa ne a daidai lokacin da ake fargaba harin ramuwar gayya duk da alkawarin da Azerbaijan ta yi na mutunta haƙoƙi 'yan kabilar Armenia a yankin. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. 'Yan Najeriya sun fara bada cigiyar shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu wanda ya makale tun bayan kammala babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York na Amurka. 'Yan ƙasar da dama dai na korafin cewa duk da yake ba sami labarin dawowar shugaban ƙasar ba, haka kuma ba su ji wata ɗuriya ko sanarwar inda yake a halin da kuma halin da yake ciki ba a 'yan kwanan nan. wakilin mu abuja umar faruk musa na dauke da karin bayani yau dai kwanaki biyar kenan tun da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya kammala taron sa a majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york a ƙasar amurka amma har yanzu bai dawo najeriya ko kuma ya bada bahasi ko jami'ansa suka bada bahasin ina ya laƙe bai iso ƙasar ba rashin wannan bayani ya kawo cece kuce a cikin najeriya har ma su sun fara tur da allah da irin wannan ɗabi'ar da shugabanni ke yin tafiya kuma ba su faɗi inda suke ba kuma ba a ba da bayani akan halin da suke ciki ba akan haka na tuntuɓi waɗansu ƙwararru kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum wato malam mamun sale da kuma ibrahim gamawa domin in ji ra'ayoyinsu akan irin wannan cid da aka ji dangane da makomar ko halin da shugaba bola ahmed tinubu yake a cikin duniya ba tare da sanin inda yake ba da farko dai ga mamun sale wannan abin ya so masu lici lokacin muhammadu buhari yadda shugaba zai yi tafiya ba zai gaya mutane ba ya tafi ba zai faɗi kwana nawa zai ba zai faɗi yau zai dawo ba to ina shi ma shugaba bola ahmed tinubu ya yi sha'awa da irin wannan dungun da ake al'ummar najeriya kuma yana ganin babban kusure ne yau kusan kwana biyar da ya bar new york to amma har gaba da yau bai dawo najeriya ba kuma babu wata sanarwa daga fadi shugaban kasa kan cewa ga ranar da zai zo ko kuma ya ratsa wani wuri duk da cewa akwai bayani da yake nuna cewa ya ratsa paris to amma wannan gaskiya an dai faɗa ne amma dai 'yan ƙasa wato ba a sanar da su ba halin da yake ciki me wa'annan dungu ko kin bayani na inda shugaban ƙasa yake shiga ko yake tsayawa ko yake zuwa yake yin tasiri a tsaron najeriya kwanciyar hankalin ƙasa da kuma mu'amala tsakanin gwamnati da waɗanda ake wa jagora to gaskiya wannan rashin bayani ga 'yan kasa yakan jawo jita-jita kuma duk inda jita-jita ta yawaita wasu abubuwa marasa daɗi za su iya faruwa saboda shi shugaban ƙasa kujerarsu da girmansa dukiya ce ta 'yan kasa wajibi ne a sanar da su kan cewa ga inda shugaban kasa ya je ga kuma yaushe zai dawo ga yaushe kuma zai bar can din haka kuma ibrahim gamawa shi ma ɗan jarida kuma mai shari al'amuran yau da kullum ya min tsokacin cewa wannan ɗabi'ar ba daidai ba ne a riƙa yin ta a cikin najeriya shugabannin najeriya sun sa ba rashin bayyana bayyana ma najeriya halin da shugabannin suke cikin kama daga baban gida wani tafiyan da ya a zamanin soja ya wajen watanni biyu da wani abu har kuma zuwan buhari da ya watanni kusan uku shi ma ba a gaya mutane ba kabila haka daga nan aka samu wannan sunna na rashin gaya ma talakawan najeriya inda shugaban su yake ba mu san inda ake boye wa talakawa lafiyar shugaban su ba sai dai kawai ya fita da talatainin dare ya je shi ya nemi lafiya ya dawo wannan abu ne wanda ya saba ma ka'idan mulki wannan kuma kullum kullum ana koya talakawan najeriya wato darasi su gane wa za su zaɓa tun kafin su zaɓe shi. amma ai yana yiwa a ce dokar ƙasa ba ta tilasta cewa su ya faɗi inda yake ko abin da yake ciki ba inda ya sanar da mataimakinsa ko majalisa cewa zai tafiya kuma zai tsaya shi waɗansu abubuwa ko da na kansa ne. ito amma yanzu ba yana zaman kansa ba ne yana zaman 'yan najeriya ne 'yan najeriya ke biyan su albashi wanda ke maka aiki in baka gan shi ba ai ya kamata ka san ina ya tafi domin wato ko dai su ci gaba da masa addu'an duk halin da yake ciki allah ya dawo da da shi lafiya ko kuma su ce to abin da ya je yi din Allah bai sa a kansa. Na tuntuɓi abdul Aziz ɗaya da cikin jami'an yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji ko zai yi bayani ko yin tsokaci akan inda shuba Bola Ahmed Tinubu yake ko kuma halin da yake ciki amma ya ce ba zai yi magana ba a wannan lokaci. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To dangane da wannan batu daga nan Washington na tuntuɓi ministan watsa labarai na Najeriya Muhammad Idris. wanda ya koma gida bayan halartar taron na majalisar ɗinkin duniya tare da shugaba bola ahmed tinubu To, a uh, Honorable Minister, 'yan Najeriya na cigiyar shugabansu a Bola Ahmed Tinubu wanda kusan kwanaki biyar uh, za a ce da kammala babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ya halarta a nan Amurka. To, amma sai dai har yanzu 'yan Najeriya ba su ji bayanin shi bai dawo ba kuma ba san inda yake ba. Wani yanayi za a ce shugaban ƙasar yake ciki a halin yanzu? <laughs> to malam mutala wannan ba magana cigiya ba ce gaskiya malam shugaban kasa yana nan lafiya ni kai na na hadu da shi ranar zai tafi a faransa daga gatafe paris wato faransa kenan daga birnin new york mun gana da shi kuma ya ce to bayan ayyuka kafin ya yi tafe-tafe da dama zai biya ta can wurin ya huta sannan ya dawo gida najeriya babu wani abu na cigiya a ciki ya gaya mu ga inda yake ko ma'aikatan suna tare da shi kuma Allah da muna sa ran shi dawo gida tsakanin yau zuwa gobe in Allah da zai dawo gida Najeriya. Na'am wani abu da su 'yan Najeriya ke korafi a kai shine wasu lokuta akan sami irin haka sai su ɗauki tsawon lokaci ba su san shin a ina shugaban su yake ko kuma wani yanayi yake a ciki ba. Baka ganin kamar a matsayin su ne 'yan kasa suna da haƙƙin su san ainihin inda shugaban su yake da kuma yanayin da yake ciki. eh wannan gaskiya ne akwai wannan haƙi amma ina tabbatar maka shugaban ƙasa yana nan lafiyar shi daram ah, ya zo ya aiki a birnin new york kamar da ka sani kuma ya koma ƙasan ah, faransa zai huta ya sallama da mutane an raka sa zuwa zuwa airport wato filin jirgin sama kenan ya wuce can faransa kuma makarraban gwamnati duka sun san cewa yana nan kuma yana nan kan hanyar dawowa babu wani abu na na hankali a ciki shugaban ƙasa yana nan cikin koshin lafiya kuma Allah da tsakanin yau zuwa gobe za a ji dawowar shi ga ƙasa Najeriya Allah da. Ministan watsa labaran Najeriya kenan Muhammad uh, Idris uh, yanzu kuma lokaci ya da za mu koma ga Maryam Dauda inda za ta kawo mana kashi na biyu na labaran duniya. da Iran sun masanta rahotannin da ke cewa bangarorin biyu na yin tattaunawar sirri bayan wata yarjejeniyar musayar fursunoni da suka cimma a farkon wannan watan da ta kunshi sakin biliyoyin daloli na Iran da aka sanya wa takunkumi. babu wata tattaunawa da aka shirya da ta hada da brad mcgurk kwadinetan fadar white house a gabas ta tsakiya da arewacin afirka abinda wani jami'in amurka ya shaidawa muryar amurka kenan a jiya laraba jami'in da ya yi magana akan batun tsaron ƙasa ya bukaci a sa sunansa ma'aikatar harkokin wajen iran a ranar talata ta yi watsi da wani rahoto da wata kafar yada labarai da ke birtaniya ta fitar wanda ya ce hukumomi a birnin tehran sun ba wakilansa ke zaman shawarwari izinin fara tattaunawar kai tsaye da washington domin neman sassauta takunkumin da aka sanya wa kasar a ɗayan gefen kuma ita iran ta takaita shirinta na inganta makamashin uranium duk da haka da alama washington ta bar kofar ta a buɗe domin tattaunawa Sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya dawo Amurka a yau Alhamis bayan kammala ziyararsa a nahiyar Afirka a karan farko a matsayin shugaban ma'aikatar tsaron Pentagon. Austin ya fara yada zango ne a kasar Djibouti inda sansanin sojan Amurka na farko yake a nahiyar Afirka. A can ya gana da shugabannin Djibouti da shugaban kasar Somalia wanda dakaransu suka samu nasara sosai a yakin da suke yi da kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabaab a cikin shekarar da ta gabata fiye da shekaru biyar da suka wuce a cewar Austin. Daga nan Austin ya koma Kenya inda ya wato inda ya ziyarci wani sansani da ke mandabe a kusa da kan iyakar somaliya inda wani harin ta'addanci a shekarar 2020 ya kashe amurkawa uku sakatarorin tsaron amurka da kenya sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro ta tsawon shekara biyar domin taimakawa wajen yin aiki tare don yakar barazanar ta'addanci. Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya kotunan sauraron kararrakin zaben gwamna na ci gaba da zaman yanke hukunci kan kararrakin da aka gabatar musu bayan zaben da aka gudanar na gwamna a watan Maris da ya gabata. yanzu haka kuma kotunan na zaman yanke wato yanzu haka kuma kotun na zaman yanke hukunci kan zaben gwamnan jihar kaduna inda rahotanni suka bayyana cewa karo na biyu bayan jihar kano kotun tana zaman yanke hukunci ne ta hanyar na'urar sadarwa ta bidiyo a yayin da alkalan suke aurare daban-daban da ba a sanar ba akan haka na zanta da masani shari'a barista mai nasara kogo umar wanda ya ce wannan wani sabon al'amari ne a tsarin shari'ar najeriya abu ne wanda yake sabo domin ba a taɓa yin shi ba ban taba jin a wani wuri an yi shi ba ah, duk da yake dai kotuna karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa na 304 suna da hurumi na shirya tsare-tsaren yadda za a gudanar da zaman shari'a su wala Allah shigar da kara ko kuma ah, ba da hukunci ko kuma zaman kewa kotun ma duka kotuna suna da wannan hurumi karkashin sashe na 230 zuwa na 300 na tsarin mulkin najeriya kamar yadda na yi bayani ah, to amma wannan a ce an ba da hukunci ta madobin dubarudu to ina jin na farko kenan ni da na taba jin shi ah, a saboda haka ni ban san shi ba a dokar najeriya kuma sabon abu ne aka kirkiro to amma yadda dokar najeriya take shine duk wani abu da ya faru in wani bai kalubalance shi aka ce an soke shi ba to ya riga ya zama al'ada kenan kuma in ba a yi hankali ba haka za a ci gaba da yi wanda kuma zai zama mataki ne na ƙara zurfafa al'amuran algus a harkokin shari'a domin idan ya kasance alkalai suna da dama su je wani wuri su ɓoye su ba da hukunci ta abin nan kafar sadarwar dubarudu ba tare da an zauna tsagwaro ido da ido lauyoyi da sauran masu ƙara na kallon su ba to akwai yiwuwar wannan zai iya zama wani tagomashi wanda wannan abin zai iya zama unguwar zoma yanke haihuwar sabuwar farka ta harkokin cin hanci da rashawa da kuma da hana a harkokin kotu amma a yanzu ba zan ce an karya wata doka ba don ban san abubuwan da hujja cewa babu shi ba ban zan ce an karya doka ba kuna da hujjar da za su yi tsare-tsaren abubuwan su yadda suka ga dama amma ba abu ne da ya kamata a karfafa ko a bari ya ci gaba ba eh, ina sa ran a ce za a kalubalance shi ko don ya zama linzami ne wanda za a ja hankalin kotu ta daina wannan abubuwa a gaba amma duk da haka tun da ya faru kuma lauyoyin ba su kalubalance shi ba to ya zama al'ada abinda a turanci ake kira president wanda kuma wani na iya amfani da shi kuma shi ma ya zauna lafiya tun da lokacin da aka yi wannan ba a kalubalance shi ba. barista mai nasara kogo umar kenan wani masani kuma mai fashin baki kan lamuran shari'a a najeriya za mu ci gaba da bibiya domin kawo muku yadda ta kaya a zaman yanke hukuncin karar zaben gwamna na jihar kaduna yanzu lokaci ya yi na mu na gaba wato lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Hakika bangaren lafiya a Najeriya na fuskantar kalubale da dama kama daga karancin likitoci sakamakon ficewar kwararrun likitocin kasar zuwa kasashen ƙetare don samun albashi mai kyau ko ta gomashi karancin asibitoci da marashi ko kuma karancin kayan aiki da sauransu. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji daga bakin ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alfati inda ya bayyana cewa duk da cewa akwai likitoci da sauran jami'an lafiya sama da dubu ɗari hudu amma akwai buƙatar ƙari. Ya kuma ce ɓangaren lafiya sai ya samu haɗin kan dukkan masu ruwa da tsaki domin ya gyaru. Ya kuma yi alkawarin yin aiki don kawo sauyi a ɓangaren. A hirarsu da abokin aiki na Nasiru Adamu El Hikaya ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Harkar lafiya harka ne wanda ya shafi kowa kowa da kowa shi ya shafi yara mata maza manya dattijai da kuma al'umma gabaki ɗayanta idan babu lafiya to ko babu zama lafiya kuma shi harkar lafiya shine sila na arziki don in ba lafiya ba za ka je gona ba ba za ka je aiki ba ba za ka je karatu ba hakika harkar lafiya a najeriya akwai matsaloli da suka addabe ta wanda shi yasa shi shugaban ƙasa sanin amfanin lafiya a cikin gina ƙasa ya gayyace mu ce mu shiga cikin kwamitin shi mu ƙoƙarin bunƙasa harkar lafiya yadda al'ummar najeriya za ta amfana da abubuwan da gwamnatin shi take yi ta gyara hanyoyi na samun kulawa da lafiyarsu kamar hanyoyi na magani da asibiti na shaka tafi da kuma asibitoci wanda suke ƙarƙashin gwamnatocin jihohi ma da kuma gwamnati suke karkashin gwamnatin tarayya da su rigakafi na yara daga annoba da suke damun al'umma da cututtuka wanda za a iya magance su kamar su malaria da suke damun yara da kula da mata masu juna biyu da masu cututtuka irin su diabetes hypertension da sauransu to wa'annan dalilan ne yasa shugaban kasa ya ce mu zo mu canja yanayin tafiyar da harkar lafiya a kasan don a bunƙasa ta domin al'ummar najeriya ta samu sauƙi kuma abin da muka yi kenan shi muka fara kuma insha Allah za mu yi nasara akan idda wannan manufa amma sai in mun yi tare da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi domin shugaban ƙasa shi kaɗai ko gwamnatin tarayya ita kaɗai ba za ta iya gyara lafiyar najeriya da kanta kaɗai ba dole sai gwamnatocin jihohi sun haɗa gwiwa da mu da kuma ƙananan hukumomi da shugabanni na al'umma iyayen ƙasa su fahimci cewa to lalle lalle haɗa kai domin a gyara lafiyan al'ummar najeriya da muhimmanci. ka ce akwai kamar ma'aikatan lafiya kusan dubu ɗari hudu a najeriya in mutum ya ji zai ɗauka cewa watakila ma najeriya ma ba ta buƙatar wasu likitoci shi ya lamarin yake so ma'aikatan lafiya kala kala ne akwai likitoci ƙwararru wanda su kaɗan ne daga ciki akwai wanda suke da sani na kan magani watan pharmacist kenan su ma kaɗai ne daga ciki akwai dubbai na waɗanda su angozomami ne da nurses su ma su ma ma'aikatan lafiya ne akwai ma'aikatan lafiya na community watan community health workers community health extension workers wanda sun kai su kansu kusan dubu tamanin su kaɗai banda kuma wasu wanda suke taimakawa aikin lafiya asibitoci daban-daban na ƙasar nan su ne yin haɗa su jimla za su kai mutum dubu ɗari hudu ko ma fiye to amma in an ga yawan al'umman najeriya kusan mutum miliyan ɗari biyu da ashirin wa'annan ma'aikatan lafiya ba su isa ba musamman wanda suke ƙwararru akwai buƙatan wasu a ƙara su a ƙara bunƙasa ilmantar da su ta makarantu yadda za mu samu ƙwararru su yi aiki a fannin lafiya a ƙasarmu ba kawai likitoci ba hadda wasu sassa na aikin lafiya ya zama cewa akwai ingantun mutane maza da mata nan ne harkar lafiyar najeriya ta bunƙasa to abin da muke kuduri shine mu ga cewa an gyara wannan tsari ya zama cewa ma'aikatan lafiya sun samu dama sannan kuma sun yi aikin da ya kamata da suka koya da suke so su yi kuma ba wanda zai shiga aikin lafiya ma'aikacin lafiya wanda baya so ya taimaki al'umma saboda haka wa'annan wanda suke aiki a najeriya a duk lunguna lunguna na kasar nan muna alfahari da abin da suke da kokarin su duk da wahalhalu da ake ciki mun san cewa wani wurin ba sauki a ciki amma duk da haka suna jajirce suna yi to gwamnati na murna da abin da suke yi kuma Allah ma zai saka musu da alheri domin abubuwan da suke wa al'umma. akwai wata matsala da in mutum ya yi rashin lafiya in dai yana da hali to zai nemi dalolin nan ko ina a duniya sai ya shiga domin ya samu lafiya daga masu zuwa london na san yanzu akwai wasu ma masu son zuwa india masar shin akwai hanyar da za a bi a rage irin wannan ya zama mutane za su iya samun magani daga cikin gida in allah da za mu bunkasa shugabanci na asibitoci da suke ƙarƙashin gwamnatin tarayya kuma tare da aiki da jihohi su masu bunkasa harkokin asibitocinsu da kuma wanda suke zaman kansu private sector su ma a kawo su su gina waɗannan asibitoci wanda suke da inganci kamar da ake sama wasu wurare muna da niyya in allah ya yarda ya zama ta gwamnati ta ƙara bunƙasa asibitoci manya-manyan asibitocinmu a ƙasar nan ya zama cewa akwai ƙwararru da suke shugabantansu da kuma suke aiki a cikinsu da kuma akwai kayan aikin da kuma dama na yin amfani da kayan aikin don a biya wa mutane bukatunsu akwai tsari na health insurance da aka sa wanda za a kara bunƙasa shi domin al'umma ta samu rangume wajen biyan a asibiti musamman waɗanda ba su da hannu da shuni wanda suke da mabukata kusan akwai vulnerable groups fund wanda zai ɗauki kusan mutum dubu hamsin kowane jiha a taimaka musu da tallafi na kulawa da kuɗin biyan magunguna da abubuwa na asibitoci domin su samu sauki to duk wannan tsare-tsaren yanzu shi muke yi nan ba da jiwa ba in allah ya so yarda al'umma za ta fara ganin tasirin wannan abubuwan duk da abun da yawa amma in aka yi ɗanyi haƙuri na ba jiwawa ba za a ga amfanin waɗannan tsare-tsare da ake cikin yi a yanzu. kace sai mutum bayan ya fita wajen sai je ya samu ma watakila likitocin ma a 'yan najeriya ne ma a can din ma suke aiki to yi haka ne waɗannan mutane za a gayyace su su dawo ne ko za a sake sa wasu a nan su kware su zama irin masu fita waje dole a yi biyu dole a ƙara gina wasu daga cikin da suke makaranta matasanmu samu ilimi mai inganci don su shiga fannin lafiya sannan kuma idan aka gyara asibitoci da kayan aiki waɗanda suke wajen ma ai za su kokari su dawo gida tunda ba inda ya fi gida na je ƙasashe daban-daban amma da dama ya zo a zo a yi aiki a gina ƙasa yana dawo to waɗanda suke can ɗin ma yanayi ne in yi canja in Allah ya soya da su za su dawo amma duk da dawon nasu dole kuma bunƙasa wanda suke gidan su ma su samu irin daman na gina fahimtar su akan aikin da kuma daman aikin idan sun zo asibitocinmu a kasar nan magunguna da ake shigo da su waje kusan kace fiye da kusan kashi casa'in cikin ɗari na magunguna daga waje ake shigo da su amma in allah da za a fara yin magungunan nan da yawa daga cikin gida yi mana ƙarin haske to kasan mu allah ya barkace da al'umma da damammaki da yawa amma ba mu amfani da wannan damammakin da kyau ba kamar misali magani da ake sha yawanci magungunan da ake shigo da su ƙasar daga wasu kasashen duniya aika wasu wanda su kasashen nan ba su yi da komai ba to a wannan tsari shi ne shugaban ƙasa da mu muka ce to ya kamata najeriya ba ta fara yin nata magunguna masu inganci wanda za su kai matsayi da ake samu a ko'ina a duniya yanda za su kiyaye lafiyan al'ummanmu yadda kowace ƙasa take yi eh, wasu daga cikin magungunanta domin amfaninta to mu ma ba wai sai an je wata ƙasa can nesa an kawo abin da zai kula da al'umma ba banda magani na zamani akwai traditional medicine namu wanda su ma zuwa a bincike su a ga amfanin da za su iya yi a irin tsari nasu tunda ko kasashen turawa su ma suna amfani da herbal medicine amma sai an yi bincike a kai na tsarin eh, kimiyya da fasaha a san ingancin su a san ya za a amfani da su to waɗannan tsare-tsaren su za su kara haɓaka harkan sarrafa magunguna sannan kuma za su kawo yanayin samun aiki wa matasanmu a ƙasanmu da kuma arzikin ma da zai zauna a ƙasanmu ba kawai na magani ba har da wasu abubuwa kamar kayan aiki a asibiti me zai sa gadon asibiti sai an je an so shi daga wata ƙasa bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasar nan. akwai matsalar nan ta yawan yajin aikin jami'an lafiya zai wuya a yi shekara baka ji sun tafi yajin aiki ba wacce dabara za ka yi ka sa su zauna su ci gaba da aikin na aji shiru komai na tafiya daidai to a ko ina ka ga ana samun zazzabi to ka bincika za ka ga akwai rashin adalci to rashin adalci shine sila na zazzabi a yawanci kasashe ko a yawanci sassa sassa abin da muka fahimta shine cewa a cikin dan shekaru nan akwai alkawura da aka yi wanda ba kafa su akan abin da za su yiwu ba bangarori biyun da gwamnati da masu ma'aikatan lafiya ba tsaya sun tantance sun yadda akan abu mai yiwuwa ba to mun zo mun gaji wannan ko mun zauna da ƙungiyoyin ma'aikatan lafiya daban-daban yanzu sun fahimce mu cewa dukkanmu ma'aikatan lafiya idan muka sa lafiyan al'ummar najeriya a gabanmu shine abu na ala a kanmu to duk wannan bambance-bambance za mu iya sauƙaƙe tsakanin tsakaninmu za mu yi ƙoƙari mu yi kanmu adalci ya zamanto cewa a yi fifiko domin tsarin aiki da bukatan wani ya yi wani bangare na aikin wani ma ya yi bangare na wani aikin amma a haɗa kai domin a taimaka al'umma misali yanzu mace ta je aihuwa ta shiga nakuda jini ya tsinke mata amma a ce ma'aikacin lafiya ce ba zai ganta ba ai kaga bai yi adalci ba wai domin shi ba biya shi wani abu na shi ba to muna ga cewa ma'aikatan lafiya sun fahimci wannan bukatan cewa ya kamata mu haɗa kai kada bambance bambancin mu zo taɓa rayuwar al'ummar mu. Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa Umar jagoran shirin ke cewa mu huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na karshe wato labarai a takaice. a takaice sakatare janar ɗin kungiyar tsaron NATO john Stoltenberg ya faɗa a yau Alhamis cewa a hankali dakarun Ukraine suna samun galaba a daidai lokacin da ake gwabza kazaman faɗa ya kuma ci gaba da yin kira ga ƙasashe abokan hulɗar Ukraine da su ba da ƙarin taimako da samar da kayayyakin soja da kuma hanzarta tura makamai zuwa Ukraine. A yau Alhamis shugaban 'yan awaren kasar da ta ayyana cin gashin kanta a yankin Nagorno-Karabakh ya ce kungiyar za ta wargaje ta kuma daina aiki nan da karshen shekara yayin da wasu dubban 'yan kabilar Armenia ke tserewa daga yankin zuwa kasa Armenia. Sanarwar da shugaban 'yan awaren Sambel Shakramania ya fadda na zuwa ne bayan farmakin da sojojin Azerbaijan suka kai a makon da ya gabata don sake kwato yankin. hukumomin kasar armenia sun ce fiye da rabin 'yan kabila armenia su dubu 120 da ashirin da ke zama a yankin nagorno-karabakh sun tsallaka zuwa kasar da safiyar yau alhamis amurka da iran sun masanta rahotannin da ke cewa bangarorin biyu na yin tattaunawar sirri bayan wata yarjejeniyar musayar fursunoni da suka cimma a farkon wannan wata da ta kunshi sakin biliyoyin daloli na iran da aka sanya wa takunkumi. To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma da shirin shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Fiona Nandodo da ta kula da sauti ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Sidrak Franklin. ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.